واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 18 ga watan jimadar ula shekara na 1437 bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 26 ga watan biyu shekara na 2016 a kalandar grigori mu da saduwa a wannan masallaci na abubakar siddiq da ke nan bukar ari'anin cikin garin lafiya a jihar nasarawa domin ci gaba da tafsirin mana alkur'ani mai girma mana cikin tafsirin suratul baqara mun kwana a aya na ɗari da goma sha biyu don haka yau za mu ɗora daga aya na ɗari da goma sha uku da fatan allah maɗaukakin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم الله مدعوك إن سركينا شوى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود يهودا سنفدا شوى ليست النصارى على شيء شوى النصارى با أكن كومي سكبا ma'ana addinin su ba addinin gaskiya bane wa nasara laysat Yahudu alashai su ma nasara sun faɗa dangane da yahudawa cewa yahudawa ba kan komai suke ba wato addinin su ba gaskiya bane ya يتلون الكتاب alhali. da mutan farkon da mutane na biyu din so yana koma izuwa ga yahud da nasara din alhali dukkaninsu yatluna kitab suna karanta littafi wanda aka saukar musu كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم hakanan irin wannan zancen da suka yi ma juna alladhina la ya'lamun waɗanda ba su ma da ilimi su ma sun faɗi irin wannan zancen irin zancen yahudawa dangane da nasara da zancen nasara dangane da yahudawa waɗanda ba su da ilimi ma sun faɗi irin wannan zancen dangane da dangane da yahudawa dangane da nasara ɗin kenan su waɗannan sun rushe abin da su suke a kai sai Allah ya ce waɗanda ma ba a ba su littafi ba su ma irin maganar da suke yi kenan suna ƙaryata dukkanin addinai sallahu ya hukumu bainahum yawmal qiyama to Allah madaukakin sarki shi zai yi hukunci a tsakaninsu ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya cikin zantuttukansu yawmal qiyama a ranar tashin alkiyama shi zai yi hukunci fi ma kanu fihi ikhtilafun cikin abinda waɗannan bangarori guda uku suka kasance suke sabani akai wato al-yahud da an-nasara da alladhina la ya'lamu to wannan ayar ci gaba shi ku ci gaba ne da bayani dangane da shubuhohi da ruɗu irin na ahlul kitab duk wanda ke biye da da mu a wannan tafsirin ko kuma zai hararo ayoyin da muka yi ta tafsirinsu a baya zai ga tun daga aya na arba'in ya bani isra'ila zukuru ni'amati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun magana ne ake da banu isra'il kuma musamman yahudawa faɗin ni'imomi da Allah ya musu da kangarewa da suka yi masa da azaba da yi ta musu sakamakon kangarewa sannan da afwa da ni'imomi da yi musu domin a tausasa zukatansu su zo su karɓi gaskiya har aka zo kan yahudawa a zamani annabi sallallahu alaihi wasallam da dalilan da suke bayarwa na cewa su ba za su yi imani da shi ba ko ba sa bukatan su yi imani da shi Allah yana ɗauko dalilan ɗaya bayan ɗaya yana rushe su yana ƙaryata su bisa ababen da suke faɗa har muka zo inda Allah madaukakin sarki ya haɗa tsakanin Yahudawan da Nasara da ma mushrikai cewa akwai abu guda da ya haɗa su wanda shi yasa suke kin imani da alqur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine hasada sai Allah ya faɗe shi amma ya waddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikin kun ga an faɗi ahli alkitab ba kuma ta tafsirin da muka yi muka ce yana nufin yahudu da nasara sannan aka dora su da mushrikai can a gaba Allah ya saki faɗi kwatankwacin irin wannan dangane da ahlul kitab wadda kasirun min ahlil kitabi lauyar dunakun min baɗi imanikun kuffaran hasada can a tafsirin da muka yi satin satinta ta gabata? Allah ya fito da sunan nasaran ɓalo-ɓalo a abubuwan da suka yi tarayya da yahudawa na ruɗu. shi ne wa ƙalatin yahudu wa ƙalu lanyar hular jannata illa man kana hudan aw nasara muka yi tafsirin sarancin satin ko to anan sai aka ci gaba da bayanin rudun su su din duka biyu da yahudu da nasara shine Allah yake yake bayani anan munasabar wannan ayat da ayat ayin da suka gabace ta tana ƙarin bayani ne shi yasa malamai suke cewa wannan ayan dori ne akan fadin Allah madaukakin sarki wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara wannan ma wani rudu ne wanda suke yi ko ko bata ce wacce suka riya a zukatansu su faɗi magana ba ta da dalili kuma su ɗauke ta a matsayin aƙida ko a matsayin addini su gina mabiyansu a kai alhali babu dalili akai. to ɗaya daga cikin waɗannan maganganun shi ne wannan maganar da suka yi a wannan ayar don haka wannan ayar kamar kara kwantar da hankalin musulmi ne cewa dan yahudu da nasara ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma suke faɗan maganganu to fa ba sabon abu bane su a wurinsu su jefi wanda ya saba musu da kowane irin ƙarya da cewa shi ɓatacce ne kawai dan suna da saɓani da shi ba dan suna da wani dalili da yake nuna kasan wannan din ba sannan kawar da uzuri ne na su mushrikai a wannan lokacin saboda mushrikai suna kafa hujja da yahudawa da nasara saboda suna ganin su masana ne to in al'amarin annabi gaskiya ne to zai zanto suna da ilimi a kai. to in ko har suka kangare masa suka kiyarda da shi ta sai sai to ai mu ma ba abu ne ya dace mu karba ba tunda waɗancan masu ilimi ne ba su karba ba to mu ma bai dace mu karba ba da su ma yahudan suna amfani da wannan hmm? har suke zuge da su su zo su shiga musulunci can kuma su yi ridda kaga wanda ke waje ba shi da ilimi dama sai ce a to wannan mutanen ba suna da ilimi su gida su san fata da mai kyau ne da za su zauna a ciki shi allah bai da labarin wannan a cikin suratu al-imran dabara cewa suke ah, aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un to idan musulmi ya san wannan kaga ba zai damu sosai ba don in ba yahudi ya ƙi musulunci zai ƙara tabbata akan musuluncinsa sai dai ya ci gaba da yi masa da'awa kawai haka in mashiriki ya ji wannan shi ma to zai daina kafa hujja da bai hude ko nasari cewa bai karbi musulunci ba don haka shi ma bari ya tsaya tukun kare ya kafa ina ba tukun gane wannan shine munasabar waɗannan maganganun da Allah yake ta mana da warware da dalilan nasu domin musulmi ya tabbata akan musulunci wanda ba musulmi ba kuma kada uzurin da suke bayar ya hana shi shiga musulunci to me suka faɗa ana shine cewa yahudawa sun ce nasara ba komai bane ba akan komai suke ba haka nasaran ma sun ci yahudawa ba akan komai suke ba al-imam ibn jarir at-tabari da waninsa cikin malaman tafsiri sun rawaito shi wannan ayat ta sauka ne bisa wani sababi sababin ko shine a yayin da nasaran najran sun zo da annabi sallallahu alaihi wasallama domin su yi jayayya da shi su yi debat da shi dangane da abin da ya zo da shi da suka isa garin madina sai yahudawan garin madina suka ji labarin cewa ga nasara sun zo sai yahudawan su ma suka yi tawaga suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zuwan suke da wuya sai musu ya tafka sai suka tafka musu tsakaninsu su Yahudawa da nasara aka yi ta musu ana cikin musu sai ɗaya daga cikin malaman yahudawa mai suna rafi' Ibni huraimila ya ce ku wani ma gaske kuke a kai ku nasara ai ma tun ku ba a kan komai kuke ba sannan wa kathara bi isa maryam wa bil inji. sai kafar sai ma isa ya sai ma linjila ya ce wato bai ma yarda da isa ba bai ma yarda da littafin da aka saukar masa ba na injila kenan sai wani mutum shi ma daga cikin nasarar najiran ɗin shi ma sai ya rama wannan maganan shi ma ya ce kuma yahudawa ma antum ala shay sannan waje hada huwace musa wa kafara bit taura sannan ya kiyarda ko ya kafirce ma annabi Musa ya kuma kafirce ma littafin da aka saukar ma annabi Musa shine at-taura da wannan musu da jayayyen ya faru tsakaninsu shine Allah ya saukar da wannan aya din wa qalat yahudu laysat nasara ala shay wa qalat nasara laisatil yahudu ala shay'in har izuwa karshen ayar da muka to in aka ce wani ba akan komai yake ba komai ana nufin wani abu wanda ake la'akari da shi to almuhim anan dai abinda ake nufi shine cewa abinda suke kai na addini ba komai ne? wato ba daidai bane ba gaskiya bane to in mun haɗa wannan maganar da abinda na faɗa ɗazu kun ga suna siffanta wanda ya saba musu da cewa duk abin da yake akai bata ne duk abin da yake akai bata ne abin da yahuda suke nufi kenan dangane da nasara su ma nasara abin da suke nufi kenan cewa kowa ba akan komai yake ba ba su tsaya a nan ba ma cewa littafin ma da aka saukar muku ba gaskiya bane annabin da kuke bi ma ba annabi bane wato komai kenan gaba ɗaya ba ba daidai bane bata ne gaba shi to haka in aka ce a usulubin larabci aka ce wani laisa ala shay to abinda ake nufi kenan cewa shirme yake kawai abinda yake ba gaskiya bane ba daidai bane kamar yadda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da al'amarin bokaye al-tuhan sai ce laisu ala shay ma'ana ba a kan komai suke ba wato ba akan tafarkin gaske suke ba bata suke a kai kawai a gabaɗin a nan sai Allah ya ce wani abu wa ya yatluna alkitab sun faɗi wannan maganan dukansu biyu alhali dukansu suna karatun littafi alkitab anan yana nufin wani littafi ne waɗansu malamai suka tafi akan cewa alif da lam na alkitab yana nufin al'ahad ne wato kowa yana karanta littafin da aka saukar masa yahudawa suna karanta littafi wanda shine at-taura nasara suna karanta littafi wanda shine linjila to me yasa aka ce alhali duk suna karanta littafi saboda at-taura ita ce Eh, littafin da Allah ya saukar ma annabi Musa alaihi salam kuma nasara ba sa karanta linjila shi kadai a tare yake da taura din har yanzu ma ai haka ne suna hada da old testament ko The new testament duka suke kiransa bible to a cikin attaura akwai magana akan cewa annabi Musa manzon Allah ne hmm? kuma cewa wannan littafin shine littafin da aka saukar masa sannan a cikin attaura akwai bayani akan cewa annabi Isa yana nan tafe kuma idan ya zo su gaskata shi to in suna karanta wannan me yasa ba yahude yau zai ce dukkan abin da ba nasara yake ƙarya ne bai yarda da littafinsa ba bai yarda da annabi isa ba ai kan ga wannan abin mamaki ne ko tunda a littafin akwai wannan magana shi ma dangane da banasare attaura fa ita ce asalin injila shi yasa a cikin attaura a cikin injila annabi isa alaihi salam yake cewa ba ya zo bane dan ya bata littafin attaura ya zo ne domin ya tabbatar da shi kuma ya cika shi to in ko har nasara sun san haka dan me za su ce yahudawa ba kan komai suke ba su kafarce da taura din kuma su kafarce ma annabi musa din wannan kaga abin ba mace shi yasa Allah ya ce wa hum yatluna kitab to littattafan da suke karantawa in mun ɗauka mun ce kamar yadda malamai suke faɗa kuma shi wannan ya fi fitowa fili da akwai malaman da suke cewa hum yatrun alkitab alkitab suna nufin at-taura din to kuma at-taura din kamar da mu faɗa dukkan su da yahudawa da nasara suna karanta shi suna karanta shi waɗansu malamai kuma suka ce wa hum yatrun alkitab yana nufin ana nufin linjila to almuhim kowanne aka ɗauka ne to التوراة da linjila duk suna ƙaryata maganar da yahudawa da nasara suka yi a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam attaura tana ƙaryata ka ce annabi isa ba komai ko addininsa ne linjila tana ƙaryata ka ce annabi musa ba komai bane ko addininsa shirme ne duka littattafan suna nuna gaskiyar manzancin annabawan guda biyu da kuma gaskiyar littafin yadda magana kawai take shi ne eh an samu daga baya mabiya addinan guda biyu sun saka ƙarerake cikin littattafa sun share waɗansu abubuwa sun ƙara waɗansu abubuwa sun ɓoye waɗansu abubuwa sun gurɓata karantarwa addinin a aikace shi sa kamar al'imamu katada yake cewa kanat awailul yahud ala shay walakinnahum badalu wa ikhtalafu na farko farkon su sun bi littafin sun girko da littafin saboda haka suna kan addini na gaskiya daga baya ne aka canza aka lalata aka yi duk waɗannan abubuwan da muka ambata to a nan darussan da za mu ɗauka a wannan jumlar su ne kamar haka kamar da imamu kabar yake cewa wannan magana na nuna cewa masani ya saba ma Allah maɗaukakin sarki munansa ya fi saban jahili ce shi yasa Allah ya faɗa mana wahum yatluna kitab din idan da ba sa karanta littafi kawai sun faɗa ne haka kawai to tana iya jahilci ne yasa suka faɗa to amma wannan fadda ilimi duk kowa ya san cewa lalle wannan yana riko da wani sashe na gaskiya wannan ma yana riko da wani sashe na na gaskiya amma sai suka ce gaba ɗaya babu gaskiya ce shine Allah ya fito da wannan don fan mu mu guji irin wannan ɗabi'a ɗin to abu na farko kenan sabo a wajen malami ya fi muni akan jahili saboda wannan yana sane wancan kuma tana iya da ya sani ba zai yi ba abu na biyu da za mu ɗauka daga wannan jumla ɗin shi ne cewa insaf ma'anan insaf shi ne kwatanta gaskiya da faɗin daidai wajibi ne akan kowane musulmi idan yana magana da waninsa a nan Allah yana sukan yahudawa ne da nasara akwai addinin yahudanci akwai addinin nasaranci ko kowanne akwai gaskiya a ciki sannan kuma akwai shirme da yan baya suka saka a ciki to in ka tashi magana dangane da yahudanci ba za ka ce gaba ɗaya addinin shirme ba ne saboda akwai gaskiya akwai kuma mai an sarka da inda ba gaskiya ba saboda ka in za ka faɗa to ka faɗi abin da yake nan kada ta'assubanci ya sa ka rufe idanunka ka zalunci mutum don kuna da saɓani da shi shi ne wala ya nakum shana'anu ƙaumin ala Allah ta'adilu kada ku bari gabar da ke tsakaninku da waɗansu mutane ya zamiyar da ku ya sa ku ƙi musu adalci to ko kun saba ma mutane lallai ku yi musu adalci na sani ko kun gane nan mutum ne kuna saɓani da shi akwai wasu abubuwa na shi gaske ne akwai waɗansu kuma ƙarya ne to kada ka ce gaba ɗaya ƙarya ne ka yi watsi da gaskiya don kawai kuna da saɓani ha inda yake da gaske tabbatar masa da gaskiyarsa inda yake da ƙarya sai ka ce wannan ƙarya ne kar ka yi kuɗin goro abu na uku jama'a musu so da dama bai da amfani abin da ya jawo su suka yi wannan maganganun saboda musu ne ba mun ce muku sun zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai su a masallaci annabi sai suka yi musu da yahudawa da da nasara to so da yawa a wajen yin musu mutum kokari yake kawai shi ya tabbatar da cewa shi ke kan gaskiya wanda ke abokin musulunsa kuma yana kan bata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ke cewa khairukum man qata'a al-jidal walau kana ala haqq mafi alkhairin ku shine wanda ya yanke musu ko da shine akan gaskiya bai bari abin yayi zurfi ta yadda kawai shi burinsa kawai ya tabbatar da nashi shine gaske ba wannan baya nufin cewa yin musu kuskure ne ɗaya ne daga cikin asali na yin da'awa a musulunci a yi amma dole ya zanto za a yi shi ne da dubba cikin yanayi na girmama juna sannan da wannan yanayi na karɓan gaskiya ko da daga wajen shaidan ya fito kun gane ko annabi sallallahu alaihi ya koya mana wannan lokacin da sayyidina abu huraira annabi ya ba shi gadon kayan zakka hmm? sai ya zo ya samu mutum ya zo ya sata ya kama shi ya roƙi shi ya ce sai na kai ka gaba annabi ya roƙe shi ce dan Allah ba zan sake dawa ba waye gari ya sake dawowa ya sake kama shi ya roƙe shi dan Allah ya ce ba zan sake dawowa ba da ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam bace na uku din sai ya sake zuwa da ya zo sai ya kama shi ya ce yau kam na uku kam sai na kanka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam Yace ce ka yi hakuri, ka zan faɗa maka abin da zai amfane ka in za ka kwanta kullum ka karanta ayatul kursi Allah zai kare ka daga sharrin shaytan to tun da ya ba shi fa'ida sai ya saki shi da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce sadaqaka wa huwa kadhub wannan fa'idar da ya baka gaskiya ne ya faɗa ma gaskiya amma fa shi makaryaci ne kenan ashe makaryaci yakan yi gaskiya idan makareci ya faɗa ma gaskiya ka san gaskiya ne ka amshi shi a matsayin gaskiya kuma ƙaryarsa ka tabbatar masa da ƙaryarsa saboda ya faɗi gaskiya yau bai ne kuma a ce ba makareci ba ne a makareci mai amma ya faɗi gaskiya kowane naɗin ba wani ba wani ba ne shaidan ne da kansa yake zuwa da suran mutum ya yi wannan abin saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya dace ah, musulmi ya lizunta kuma shi ne abinda uh, malamai suke cewa za mu ɗauka na darasi da za mu yi aiki da shi a wannan aya ɗin akwai wani abu da malamai suke ɗauka kuma a nan cewa muna iya fassara wa hum yatluna alkitab cewa suna karanta littafi amma sun kasa gane cewa wannan abin da suke faɗan kuskure ne mana littafin yana umarni da wani abu daban su suna yin wani abu daban kenan littafin karatunsa suke yi balabala ba tare da sun yi tintintini wato sun zurfafa tunani sun fahimci littafin ba al-imam al-tahir cewa muna iya daukan wannan da Allah ya ce kawai yatluna al-kitab bai ce ya'lamuna al-kitab ba saboda tilawa karatun kenan kawai sawan ka fahimta ko baka fahimta ba hmm? eh mun karanta a baya ai da Allah ya raba yahudawa gida biyu akwai malamai kangararru akwai kuma jahilai rudaddu sai ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya malamai suka ce amaniya shine tilawa akwai daga cikin su waɗanda suke babbaye ba su iya karatu ba Hmm? la ya'lamun alkitab ba abinda suka sani dangane da littafin su illa amani sai dai su karanta shi kai suka ce tamanna kitab Allah akhir lailatin wani waka da wani yake ban na Usman cewa ya karanta littafin Allah saboda haka yana iya ma daukan wannan idan ya dauki wannan ma'anan to shi ma darasin da musulmi zai dauka shine cewa ba gwaninta bane kadai ka iya karatun alqur'ani ka ɗora da neman fahimtarsa saboda kada ka je kana karanta shi kuma kana saba masa kaga sai ya zanto hujja a kanka ba hujja a gare ka ba ina ba ta kuna gane كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم haka wannan kazalika malamai suna cewa ko suna yin masa bayani mabambanta kazalika me ake kwatantawa shin ana kwatanta zancen ne cewa irin wannan zancen shi ne alladina la alamunan suka faɗa mana alladina la alamunan sun ce ma yahudawa lastum ala shay hmm? eh, yahudu ala Hakanan haka nan sun ce ma nasara laishatil nasara ala shay wannan su malama suka ce abin da ake nufi kenan an zo da kazalika sannan sai aka zo da misla kaulihim domin a nuna cewa kamanceceniyan dari basa dari ne irin yadda da waɗannan suka faɗa haka waɗannan masu ke faɗa to kaga ai shi ma anan suka ne a kamanta malami da wanda bai san komai ba a ce irin wannan zancen da kai shi ne fa irin zancen jahilai kaga ai suka ne wannan ko to kenan bai dace ba malami yi watsi da ilminsa ya zo yana magana da sarrai idan yi magana da sarrai to ya saukar da kansa kenan zuwa matsayin wanda bai san komai ba jahili to wannan shine abin da yahudawa da nasara suke yi a tsakanin junansu kuma ana gaya mana wannan saboda kar mu ji mamaki mu ma abin da suke faɗa kenan dangane da mu kun kafa da yahudawa da nasara mutane asalin su guda ne dukan su banu isra'ila ne annabi isa banu dan banu isra'il ne annabi musa dan banu isra'il daga gida ɗaya ne zuri'a guda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga zuri'ar larabawa ko sun ki imani da shi ne dukan su biyun saboda hasada to su ma a junansu ba su bar juna ba saboda haka in ba su bar junansu ba dan sun yi wani wanda yake suke ganin bare ne a cikinsu ai ba abin mamaki ba ne ko to saboda haka wannan ya, ana faɗa mana domin mu yi la'akari da shi mu ɗau izina mu gane haƙiƙanin abin da yasa suka kimani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu malamai suke cewa kazalika din wato yana magana ne akan dalilin da ya sa suka faɗi wannan zancen ba wai irin lafazin ba kamar az shari yana nuna cewa ya ɗan a tsari da yanayi da nufi na yin wannan zancen ne ba wai lafazin zancen ba me yasa yahudawa suka ce ma nasara ba akan komai suke ba na san zuciya tsabagen san zuciya ne ba littafin su ne ya faɗa musu haka ba su ma nasara abinda suka faɗi wannan ɗin san zuciya ne kawai saboda musu to haka nan abin ya sa mushirikai ma suke faɗi dangane da musulunci haka nan dangane da sauran addinai cewa ba komai ba ne abin ya sa suke faɗan wannan ɗin iri guda ne da abin da yasa yahuda suka faɗi abin da suka faɗa nasara nasara ma suka faɗa musu wato tsabagen san zuciya ne kawai ba dalili ba Allah madauki sarki ya faɗa dangane da mushrikai cewa wa ma Allah haqqa qadrihi iz qalu ma Allah ala basharin min shay basu girmama Allah ba basu girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba yayin da suka ce Allah bai saukar wa mutum komai ba kaga sun kore addinai gaba ɗaya kenan ko wannan shine aqidar mushrikai to yau ga yahudawa suna faɗan irin wannan bujunan su su da nasara kadhalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawli anan malamai suna cewa la ya'lamun wa ake nufi maganar da nan yanzu tana nufin cewa mushrikai ake nufi ko in ko mushrikai ne an ce musu la ya'lamun ne saboda ba sauka musu da wani littafi ba daga sama wanda littattafai ko suna kwashe da ilimi to saboda ba su da wani littafi shi yasa ake kiran larabawa mushrikai a wannan zamanin ummiyun waɗannan kuma a ce ahlul kitab waɗannan ana kiran su ahlul kitab saboda mai saboda an sauka musu da littafi sakamakon haka sun samu ilimi waɗannan kuma ba a sauka musu da littafi ba saboda haka suna nan a marasa ilimi saboda haka da dama daga cikin malaman tafsiri suna cewa alladhina la ya'lamuna anan ana nufin mushrikan makka kenan ya shafi duk wani mushrikin ma waɗansu kuma cikin malamai kamar alimam ibnu jarir at shi yake cewa Allah dai ya bamu labarin cewa akwai waɗansu mutane da suke faɗan wannan maganan ba su da ilimi saboda haka duk wani wanda bai da ilimi mai faɗin irin wannan maganan ya shiga cikin zancen yana iya zanto mashirikai ɗin ake nufi na makka a wannan zamanin yana iya zanto waɗansu mutane ne waɗanda ba su da ilimi tana iya sun zo ma kafin yahudu da nasara ɗin saboda akwai zance na uku da ke cewa waɗansu mutane ne wanda suka zo gabanin yahudawa da nasara su ma sun kafarce ma'addinai baki ɗaya saboda haka waɗannan sun yi koyi da su to a yawan mutabari ke cewa a'a shi aurensa a bar maganan kawai yadda Allah ya faɗa a buɗe duk wani mara mara ilimi kuma yana shirka to damun aqidar sa kenan bai yadda Allah ya saukar da wani abu ballanta na yi to amma amma almuhim maganar ta maganar da tana iwa ta farin jaye shine cewa ana magana da mushrikai din saboda Allah ya faɗi dangane da mushrikai ya kira su na la ya'lamun a wannan safa din ba وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية سيشي كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم الذين من قبلهم أنا هنا في يهود النصارى تكما الذين لا يعلمون إيه؟ أنا نفهم مشركين saboda haka tunda a bayan ɗan ka ɗan koyi ya kira mushriki ya ce allazina la ya'lamun to a nan gaban ma ya dace mu cewa su ake ne tana ga imamu tabari yana cewa kamar yadda ya faɗa ayar da za mu karanta nan gaba cewa shine maganganun gaba ɗaya ana yi ne akan yahudu da nasara An kaga maganar farko din ma wa qala allazina eh, wa qalat alyahudu wan nasara ko wa qala wa qalat eh, وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب يشي بأنا ما قنا ني أكم مشركي با فأما أي شنفتت دني daga nan an fara shigar da su aiko an an shigar da ahlul kitab an shigar da ahlul kitab din da ake magana banu isra'ilin yahudawa ne aka zo aka shigar da nasara aka shigar da mushrikai saboda haka yanzu anan an shigar da mushrikai ne su ma a faɗi nasu ta asar da suke yi sannan sai a dawo kuma a ci gaba da magana akan ahlul kitab saboda haka alladhina la ya'lamuna anam yana nufin mushrikai na makka awalan, sannan duk wani mushriki wanda bai yarda da littafi ba yana faɗin cewa duk sauran addinan ba gaskiya ba ne kuma ba magana ce ta ilimi ba wannan magana ce ta son zuciya bai dace ba mai hankali ya yi ta ina ba ta kun sai Allah ya ci gaba da cewa fallahu ya hukumu bainahu, yau qiyamah wannan Alimamu imam yake cewa haka nan ibnu rushd ibnu eh, abun nan Muhammad al-Tahir ibn Ashur yake cewa ayan nan ta kunshi alƙawari da gargaɗi Allahu yahkumu bainahum to Allah zai hukunci tsakanin su ka san abu kaza ga yadda yake sai ka ce ba haka yake ba to shine Allah yake musu gargaɗi ma'ana in ba su daina wannan ba to Allah zai musu hukuma iri guda biyu fallahu yahkumu bainahum yawm alqiyama anan yana fadan na tashi alqiyama da ranar tashi alqiyama Allah zai hukunci tsakanin su fi ma kanu fihi yakhtalifun in ku an yi hukunci kaga mai gaskiya za a nuna masa gaskiyarsa mai ƙarya za a nuna masa ƙaryarsa in ku mutum mai ƙarya ne ina za a kai shi wuta in ku mai gaskiya ne ina za a kai shi aljanna kenan ana faɗaitar da mai gaskiya ya gaskiya ana yin barazana ma mai ƙarya in bai daina ba in an hukunci fa ya san ƙarshensa wannan azaba ta lahira kenan ga mai ƙarya sai aya ta gaba za ta zo ita ma ta faɗo yin ta'asa da kuma azaba guda biyu da na faɗa na duniya da lahira ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك sarki yana ƙara bayani dangane da munanan ayyuka yahudu da nasara da ma mushrikai sai ke cewa man azlamu mimman man'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adhim wa man azlamu waye wanda ya fi zalunci mimman mana'a masajid Allah sama da wanda ya hana masallatan Allah an yi zikara fi hasmuhu ya hana a ambaci sunan Allah a cikin masallatan a fi harabiha kuma ya yi aiki tukuru yana ƙoƙarin ya ga ya rushe masallatan akwai wanda ya yake wannan zalunci? to ma'anar ayar babu wanda ya kai wannan zalunci ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaif irin waɗannan mutane masu irin wannan zaluncin to bai cancanta ba su shiga masallatai face suna hali na tsoro bai cancanta ba nan gaba kaɗan in kun samu mulki kun samu dama da za ku kare masallatai ɗin to ba su a cancanta irin waɗannan ɗin su shiga masallaci sai a hali irin na tsoro suna tsoron kada ku kai musu farmaki suna shiga suna cikin hali na tsoro da ƙasƙanci lahun fi duniya fiziyon lallai suna da taɓewa ko ƙasƙanci a nan gidan duniya walahum fil akhirati azabun azim sannan a ranar lahira suna da azaba mai girman gaske waman azlam az-zulm kamar yadda kuka sani shine sanya abu a inda bai dace ba ko kuma yi ma wani ta'addanci ka shiga haƙƙinsa ba tare da izininsa ba ko wannan shine zalunci to Allah madaukakin sarki anan yana cewa babu wanda ya fi zalunci sama da mutumin da ya irin wannan zalunci hana mutane zikirin Allah a masallaci da yin ƙoƙarin rushe masallaci hmm? ko kuma hmm, hmm, mu ɗauke shi a matsayin abu biyu ko kuma abu uku hana mutane shiga masallaci hana su yin zikiri a masallaci kokarin rushe masallaci ko kuma ka dauke shi a matsayin abu biyu hana mutane zikiri a cikin masallaci shine mana eh, masajid Allah an yuzkara fiha ismu hmm? sannan na biyu kokarin rushe masallaci babu mutane da suka fi zalunci sama da waɗannan mutanen to su waye ake magana da su a nan ayat cewa su ne suka fi kowa zalunci a sakamakon ayyukan nan guda biyu malamai suna saɓani dangane da wannan al'imam al ya ambaci maganganu guda uku magana ta farko shine cewa waɗansu malamai suna cewa ana nufin nasara ne cewa nasara sun hana yahudawa a wani lokaci a tarihi sun hana su shiga baitul maqdis su yi bauta cewa dalili saboda sun kashe ɗaya daga cikin annabawansu sun kashe annabi Yahya don haka sai suka hana su shiga baitul maqdis magana na biyu yake cewa waɗansu malamai sun ce wannan ayat tana magana ne akan Bukhtanasar Bukhtanasar wani sarki ne daga cikin sarkin ashuriyawa a garin babil wanda ya yaƙi nasara ko yahudawa ya kashe da dama daga cikinsu ya kuma rushe baitul maqdis ya kai ma yasa mutane suna yin bayan gida a cikin baitul maqdis sannan bayan tafiyansa da ya koma garinsa daman da agajin nasara rumawa da agajin ya yi wannan bayan ya koma garinsa kuma suka ci gaba da hana yahudawan banu isra'il shiga masallacin koyin bauta a wannan masallacin sai suka ce da wannan buktanasar da mutanen da suka taimaka mashi nan su Allah yake nufi a nan zance na uku shine cewa abinda ake nufi ana nufin mashirikan makka ne mashirikan makka a wani lokaci mashirikan makka ai sun hana annabi sallallahu alaihi wa alihi da sahabbansa su je yin umara a ɗakin Allah mai alfarma lokacin hudaibiya aikon san kissan hudaibiya ko to sai waɗansu malamai suka karkata cewa wannan ake nufi al'imamu tabari ya rinjayar da magana na biyu ɗin cewa shi a wurinsa maganan da ya fi Shi ne a cewa a ce ana nufin baktinasar ne da waɗanda suka hana mummanai ɗin banu isra'ila yin sallah a masallacin baitul maqdis lokacin da baktanasar ya zo da kuma bayan tafiyarsa yake cewa dalili akan wannan Shi ne abu na farko yace saboda hujja ta bayyana cewa ba zai yi daman a yi nufin waɗansu mutane ba in ba ɗaya daga cikin mutane ukun nan ba ko nasara ko bakta nasar ko mashirikan makka to ya ce kuma abu na babu wani masallaci da za a ce shi ne aka so a rushe in ba waɗannan masallatan guda biyu ba ko almasjidul haram ko almasjidul aqsa shi ne baitul baitul maqdis ya ce to in haka ne Muko mun san yahud mushrikan makka ba su taɓa yin yunƙuri na su rushe ka'aba ba A'a abinda aka sani shine cewa suna ƙoƙari masu kare ka'aba in ya rushe masu gina shi ko eh, eh dai mun sani akwai lokacin da sun hana annabi da sahabbansa su je su yi sallah a ciki na dan wani lokaci amma bai tabbata ba cewa sun yi nufin rushe masallaci yace in ko haka ne to wannan sai tabbatar da wannan magana cewa wanda Allah yake nufi anan to ba shawa bane in ko ba shawa bane to ana nufin kenan nasar kenan dawa da mutanensa saboda su ne suka je suka yi aiki suka rushe masallaci yake dalilinsa na biyu shine cewa ayoyin da suka gabaci wannan aya din duk suna magana ne akan yahudu da nasara da munanan ayyukansu nan, ayoyin da suka zo bayan wannan aya din suna magana ne akan nasara da sukar munanan aƙidansu ba a yi magana akan kan shawa ko mashirikan larabawa ko masallaci mai alfarma kafin wannan ayyukan. Ita saboda haka abin da ya fi cancanta shine mu fuskantar da wannan maganar mu ce ana nufin na ne kada shi ayat ta yi daidai da ayoyin da suka gabace ta da ayoyin da suka biyo mata baya akan ta'asa ne na ahalul kitab yahudu da nasara ba magana ne akan mashirikan mashirikan makka ba to wannan shine shi dalilansa. malaman da suke cewa ana nufin mushrikai ne kamar al-tahib ibn ashur shi ya tafi akan cewa waɗannan mutanen ana nufin shi ya ƙara magana ma guda ɗai kafin ya tafi akan wannan saboda abinda bakhtinasar ɗin nan yayi wanda tsabar yake rinjayarwa su masana tarihi suna cewa duka waɗannan sun faru ne tun kafin zuwan almasih isa alaihissalam to in ko kafin zuwan almasih isa alaihissalam ne maganar romaniyawa da cewa nasara sun taimaka wa bukku nasar suka ce to kaga wannan magana ba daidai ba ne har a cikin at-tafsirul manar Rashid Rida ko malamin sa yake cewa abin mamaki da wani ne wanda ba shahararren masanin tarihi ba sai a yi masa uzuri a ce yana son ya ce ah, Titus ne sai ya ce Bakhtanasar saboda shi wannan Titus din shine wanda ya zo aka sani cewa ya yaƙi ah, nasara bayan zuwa annabi Isa ne wannan kuma ya rushe Baitul Maqdis amma baktanasar ya zo kafin annabi isa alaihi salam jamil al-tahir ibn ashur da waninsa suke rinjayar da cewa ana nufin mashirikan makka ne a wannan ayar din dalilin su ko shine da na fara gaya muku da cewa Allah madaukakin sarki ya fara shigar da nasara da kuma mashirikai a cikin waɗannan maganganun to tun da an yi maganar nasara an faɗi abin da suka yi tarayya da yahudawa a kai to yanzu kuma za a yi maganar mushirikai a faɗi su ma nasu mummunan abin da suka yi tarayya da yahudawa wajen ƙin imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka suka ce A nan, Allah maɗaukakin sarki yana magana ne a kan irin yahudawa eh, sorry mushrikai da suka hana annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa su zo su yi su yi umara su shiga ɗakin ka'aba su yi ibada dalilinsu shi ne wannan da na gaya cewa ana magana akan ana shigar da su ne shi yasa ma aka ce ah, kazalika qala alladhina la ya'lamun da aka ce kazalika qala alladhina la ya'lamu dan sai aka baka labarin su Shin cewa su zalincin su ma yafi na yafi na wadanta saboda su a lokacin yahuda da mushrikan da nasara suna abubuwan su amma ba su hana musulmi kuma yin nasu ba a lokacin to amma waɗannan su sun hana musulmi yin addinin su a wato ainihin masallaci ne alfarma to kowanne ne dai duka waɗannan da ake magana a kansu da gaske ne sun hana masu bauta yin bauta a masallaci to kuma wannan babban zalunci ne ومن أظلم ممن منع مساجد الله an يذكر فيها اسمه waye wanda ya fi zalunci sama da wanda ya hana masallacin Allah to amma anan Allah ya ce masajid Allah maganin da muka yi gaba ɗaya ana magana ko baitul maqdis ko albaitu alharam ko to amma Allah ya yi jam'i ne a nan sai suka ce jam'in a nan saboda abubuwa guda biyu imma saboda girmama masallaci ɗin don a girmama masallacin sai aka kawo da suran jam'i don akan yi haka da a harshen larabci abu guda ne ana so a karɓa shi sai a ambaci shi sai ga na wato ainihin jama'a ko kuma ana kafa masallacin da wurare na bauta saboda asali masjid shine duk wajen da ake yin sajjada masjid ai makaru sujud to wuraren da ake yin bauta ke sa Abu Usman suke cewa bait basu cewa baitul maqdis ce baitul maqdis wa maharib da mihrab da abin ɗinsa gewayensa da harabansa masu cewa masallaci mai alfarma ake nufi na makka to duk wajajen da ake zuwa ake bauta a makka da mai hajji yake zuwa ya je waje kaza ya je safa ya je marwa ya je mina ya je masjidu khaif ya je wani duka waɗannan wajaje da ake mai ake yin sujjada saboda haka wannan ya shafi waɗannan wuraren ne gaba ɗaya to ana nufin masjidul haram da sauran waɗannan wuraren da suke biye masa shi yasa aka zo da jami waɗansu malamai kuma suka ce an yi amfani da jam'i ne saboda kowane masallaci ma ba waɗannan kaɗai ba kowane masallaci ma ya ɗauki wannan hukunci duk wanda ya hana wani mutum zikiri a masallaci to ya tabbata babban azzali sawa'un masallacin baitul haram ne ko a'a masallacin nan ne da muke magana a nan masjidu abuja mai abubakar siddiq a lafiya ko wani masallaci a america duk a ina ne in dai masallaci ne aka hana mutane yin bautan allah a ciki to duk mai hanin nan sunansa babban azali yau na karanta wani abu a ah, abin nan social media ban san gaskiyansa ba cewa akwai wani masallaci a wata unguwa a garin a America sun faɗi garin namanta cewa mutane unguwan sun yi zanga-zanga mana sun kai ƙara cewa ana damun su wajen kiran sallah ko sai aka yi yadda aka hana musulmi sallah a masallacin aka sa a rufe masallacin an daina kiran sallah to amma duk lokacin da lokacin sallah yayi sai a ji ana kiran sallah alhali a rufe yake ba kowa a in lokacin azhar yayi kowa sai a ji kiran sallah alla asar yayi sai a ji kiran sallah amma garba yayi sai a ji kiran sallah har suka ce ga journalist da waya sun je kowa yana kokarin ya dauki murya din a wannan lokacin ba kowa a wurin amma da lokacin sallah yayi sai a ji kiran sallah abinda suka ce ba su son sujudan sai gashi nan Allah yana tilasta masa suji almuhim akwai dan matsaloli da ya dace mu kara bayan a wannan aya din amma lokacin mu ya ya ja so insha Allah za mu bari sai mu daura a tafsiri na gaba abinda muka faɗa na abinda muka faɗa ya zarce dai farlashi daga Allah muna roƙo Allah dukkan sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته